wasu malaman addinin musulunci da na kirista a jihar kaduna sun ce wajibi ne 'yan najeriya su yi taka tsantsan wajen zaben shugabanni a zaben da ke tafe bishop idowu pero shine archbishop na jihar kaduna kuma yana cikin waɗanda suka jawo hankalin matasa a wurin wani taro da wata ƙungiyar matasa ta arewacin najeriya acac ta kira a kaduna don haɗa kan mabiya addinai game da zaben da ke tafe ya kamata su gaya ma mutane cewa arewa fa ɗaya muke kada mu yarda addinai biyu din nan da Allah da kansa ya bamu ya kawo tsatsaguwa a tsakaninmu dalili Allah ɗaya ne alƙur'ani ya faɗi wannan ƙul wallahu a ko babu ya faɗa hear israel Allah ubangijinmu ɗaya ne in ka ce kai shugaba ne ya kamata ka kasa kunne ka ji abubuwa da mutanenka suke faɗa ya kamata in kai alkawali cewa wannan abu zai ya kamata ka yi najeriya ba ta bukatan wato uh, bari hankali don wannan kalma hausance kada zo wuce gona da iri wato najeriya ba ta bukatan president bisa ga addini najeriya na bukatan president bisa ga adalci ya nuna cewa shi musulmi ne ko shi krista ne amma kada ya ce ina son zama president doni krista ne ko kuma doni musulmi ne wannan ba maso ba addinin ka ne bin addini din da muke bukata. Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumuma na cikin malaman da suka faɗakar a wurin wannan taro. kuma ya ce idan ana son cimma nasara ya zama wajibi a yi haƙuri. ai matasa su ne naman su ne wuka su ne nama a zaman lafiya saboda haka tun da matasa ne suka ɗauki wannan yunkuri insha Allah za mu za ga bambanci ah, kamar yadda addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da aka saka tsanani a ciki sai ya lalace kuma duk abin da aka saka sauki sai ya gyaru sai sa in muna son mu ci nasara dole mu saka hankuri da yin abubuwa da lallama ba da tsanani ba abun nan kuma dan sun rarrabu wani yayi nan wani yayi nan kada su yi fada tsakanin su amma ina so nuna musu wannan eh, rikicin da ake rikici ne na duniya kada su saka addini da kabilanci a cikin a muke hali yanzu to ko me ita wannan kungiya ta matasa ke son cimma game da wannan taro Alhaji Aminu Adam ɗaya ne daga cikin daraktocin wannan kungiya ta ACAs da ta shirya wannan taro. to community peace club din nan an kaddamar da shi ne saboda kwanakin baya an yi training a da gwiwar united states institute of peace da center for crisis prevention a kaduna an horar da eh, local government coordinator da sauran wasu jami'ai shugabannin kungiyoyin matasa to sai muka ga cewa bai dace ba a bar abun ya zama ka zo an koyar da kai ka samu ilimi kuma ka je ka zauna hakan nan shine muka tana a kafa wannan community peace club din kowa ya koma yankin sa karkara da ƙananan hukumomi su je su kafa committee a na mutum 25 biyar a kowane local government domin su dinga wayarwa da matasa kai akan wannan tirin da suka samu su masu shi wannan irin horo ne aka samu me ake so a yi horar da aka samu shine horo ne na yadda idan tashin hankali ya dawo ya ga yadda za ku yi kokari ku ga cewa kun ba juna hakuri an sasanta kuma rage wannan kiyaya tsakanin musulmai da kiristoci sannan kuma kada matasa su bari wasu 'yan siyasa su yi amfani da su wajen kone-kone da tashin hankula da sauransu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya